This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarrafi Hashim Gumel. shugabannin duniya sun mayar da martani ga hukuncin da kotun ƙasa da ƙasa ta majalisar ɗinkin duniya ta yanke ranar juma'a cewa isra'ila ta dakatar da hare-haren da ke kaiwa a kudancin birnin rafa na gaza matakin da ya tsananta matsin lamba daga kasashen duniya kan isra'ila dangane da farmakin da take kaiwa gaza amma isra'ilin ta ce ba za ta amince da hakan ba da yake karanta hukuncin shugaban kotun icj nawab salam ya ba da misali da yanayi na musamman ga masu rauni a rafa ya kuma bayyana shakkun kotun cewa korar fararen hula da isra'ila ta yi daga birnin kan iyaka ya isa ya sauƙaƙa kan babban hatsarin da fararen hula ke fuskanta a wurin. A cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa, ofishin Firaministan Isra'ila da na ma'aikatar harkokin wajen ƙasar sun yi Allah wadai da matakin da kotun ta ɗauka, inda suka bayyana zargin da Afirka ta kudu ta yi wa Isra'ila a kotun ƙasa da ƙasa da ke birnin Hague dangane da kisan ƙare dangi ƙarya ne, kuma abin tsoro da kyama. Masu bada agaji sun yi jiya Juma'a cewa halin da ake ciki a yankin arewacin dafur alfasha yana ƙara yin muni a kowace rana saboda asibitin ƙasar ɗaya tilo da ya rage yana da kusan mako guda na kayayyakin aiki da suka rage kuma yayin da waɗanda suke jakata ke ƙaruwa. kakakin majalisar ɗinkin duniya stephanie durajic ya shaida manema labarai cewa faɗin ya tilasta dabban mutane tserewa tun daga ranar goma ga watan mayu kuma ya yi sanadin mutuwar dubban fararen hula a ranar goma ga watan mayu ne rikici ya barke cikin alfasha tsakanin dakarun sojin sudan da ke birnin da kuma dakarun sa kai na rapid support force waɗanda suka kai hari garuruwan da ke kewaye kafin su shiga babban birnin ƙasar a cewar wata ƙungiyar agaji ta likitoci ta doctors without borders da ke birnin paris wacce aka fi sanyi da msf a takaici akalla fararen hula 700 ne suka jikkata sun isa wannan asibiti na ƙarshe da aka fi sani da asibitin kudu a cikin makonni biyu da suka gabata 85 daga cikinsu sun mutu labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya juma'a kasashen mali da rasha sun kaddamar da aikin gina tashar samar da wutar lantarki mafi girma a yammacin afirka in ji ministan makamashi na ƙasar mali Bintu Kamara a gidan talabijin na kasar. Hakan na zuwa ne yayin da kasar ke ci gaba da fama da matsalar wutar lantarki inda rabin al'ummar kasar ne kaɗai ke samun wutar lantarkin. Tashar samar da wutar lantarki ta farko a fannin girma a kasar da ma a yankin za ta rage karancin wutar lantarki da ke addabar kasar mu a halin yanzu kamar yadda Kamara ya shida gidan talabijin na kasar Mali ORTM. Gregory Nazarov daraktan kamfanin Wind na kasar rasha mai kula da ginin ya ce ana sa ran za a ƙara samar da wutar lantarki a kasar mali da kashi goma cikin ɗari. Ƙungiyar tarayyar Turai da Amurka da ƙawayenta sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa jiya Juma'a game da ƙaruwar tashe-tashen hankula a Myanmar. Sanarwar ta ce mu wato Australia da Canada da tarayyar Turai jamhuriyar Koriya da Malta da New Zealand da Norway da Sweden da birtaniya da kuma amurka mun damu matuƙa game da karuwar rikice-rikice a myanmar da kuma musamman karuwar cutar fararen hula wanda ke haifar da taɓarewar haƙƙin bil'adama da rikicin bil'adama a duk faɗin ƙasar ofishin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa ranar juma'a ya samu rahotanni masu ban tsoro daga jihar karin da ke arewacin myanmar game da tasirin faɗan da ake tsakanin sojojin ƙasar da sojojin arakan wata kungiyar kabilanci da ke ɗauka da makamai kan fararen hular rohingya daga ƙarshe wata kungiyar da ke zaune a oklahoma ta nan amurka ta bayyana cewa an harba wasu kiristoci masu aikin mishan uku daga ofishin dakadanci a haiti a wani harin kwantan bauna da wasu 'yan daba suka kai musu a haiti masu aikin mishan ɗin suna fakewa a wani gida lokacin da 'yan kungiyar suka fara harbi a gidan da misalin karfe tara na daren alhamis kungiyar ta faɗa a cikin sakonni biyu na facebook rikicin gungun kungiyoyin da aka shafi watanni a labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya dogon ma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wurin na ku. bagobura. Lafiya da na ji waka eh. bagobura ta ratsa. Gwarai eh, kuwa ta ka katsi da wai ta ji maka. <laughs> To babban bako mace na a wannan shirin na yau. Eh Haruna Shitu da aka fi sani da Haruna Zango ba? Haka haka yake. Eh. Da waka shi ta bagobura. akwai Akwai jerin wakoki. Gaskiya. Eh, muna godiya da samun kasancewa shi shigo shi a wannan zauren to baba bari mu fada zangon gaishe gaishe bari mu bude babin da mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga ango da amarya yakubu yohana maina da amaryarsa a adijar sani gidado waɗanda za a ɗaura ma aure ranar ɗaya ga watan yuni da karfe goma na safe a majami'ar ekuwa seminari da ke jos a jihar plateau ana bikin sallama amaryan ranar 30 ga wannan wata na mayu a majami'ar ekuwa bishara 3 da ke jos wato layin a fata nan da karfe biyu na yamma to alaba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Amin sun amin. Sai kuma wannan sakon ta murna ga iyalan Alhaji Ibrahim Muhammad Ashaka da na Alhaji Munir Umudili na ɗaurin aure 'ya'yansu Abdulmomin Munir Sulaimani da aka fi sani da Shola da kuma amaryarsa Maimunatu Ibrahim Mama wanda za a ɗaura yau Asabar kenan 25 ga wannan watan Mayu da misalin karfe 10 na safe a babban masallacin Bukur ko kuma Central Mosque unguwan Doki Bukur jihar Filato. mutu to Allah ba da zaman lafiya sai kuma wannan gaisuwar ta murna da sakon fatan alkhairi zuwa ga ambasada mustapha sam na daurin auren yarsa aisha mustapha sam da angonta abubakar kuruma wanda za a ɗaura aure nasu yau asabar din nan wato 25 ga wannan watan mayu a nan maryland a amurka kenan a masallacin dianat center of american mosque da ke lamba tara shida daya sifili a goodluck road laham wato bayan sallah azafar ke da za a yi wannan auren a nan maryland to allah ba da zaman lafiya da kuma zara'a ɗaya ba to amin amin bari kuma mu mika gaisuwar ta'aziyya ga yusuf abdullahi roni da matarsa safiya dalo abdullahi domin rasuwar a mahaifiyar shi mai gidan a roni da ke karamar hukumar roni jihar jigawa to allah ya ba da jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu karshen sai kuma gaisuwar ta'aziya ga wakiliyar mutamar abari domin rasuwar wata kanwar mamata wadda allah ya mai rasuwa ita ma a cikin wannan makon allah ya sa ta huta allah ya kuma ya kyautata namu karshen duka amin sun amin sai kuma ta'aziyya ga babban limamin masallaci ibn taimiyya a nan maryland america kenan kuma shine shugaban talbijin yanar gizo na walkiya tv a birnin kumasi APC Sheikh Firdaus Ladan na rashin uwar gidansa Hajiya Taiba Abdulsalam wanda Allah ya karɓi ranta a wancan lahadi yayin da take halartar bikin auren diyar yar uwanta a Kaduna Najeriya kuma an riga an shafa addu'anta a Kaduna za a yi wata addu'ar kuma a birnin Kumasi. sai kuma taziya zuwa ga iyalan gidan fituwa a unguwar yalwa kumasi na rasuwar baba dallami wanda yake ba da sallah a masallacin nation a yalwa allah ya masa cikawa a makon da ya gabata kuma muna taya iyalai alhinin wannan rashi musamman 'yarsa fauziya adam da ke birnin london da wato ladaninsa kenan alhaji gurin shi a nan kuma kumasi yalwa to allah ya ji kansa da sauran magabata mu kuma kyauta ta karshen mu to amin kuma amin muna kuma yi wa kungiyar da ake kira goza elite forum a fata alheri a domin shirin wani gagarumin taro da za su yi a goza jihar borno da nufin karfafa zamantakewa da fahimtar juna to da fatar a wannan wannan taron zai kara karfafa dankon zumunci da kyakkyawan zamantakewa tsakanin al'umma. Amin. dama ta sake samuwa ga waɗanda suke kira domin ba da gudunmuwa ga shirye-shirye mu na dare ko kamar da muka faɗa. Gaskiya masu kira kai tsaye ba su yi tsokaci kan shirin. Yawwa to na hakikata cewa suna jin a sanarwai mm. ranar litinin za mu fara buɗe layuka domin masu sauraro su shigo kai tsaye su ba da gudunmuwa ga shirye-shiryen mu musamman a yin tsokaci kan abin da ya sha musu kai da kuma gina ƙasa. Bari mu mika gaisuwar fata alheri daga hannun Hashimu Dimauti Dusu Allah ya sa haka sunan ne yake da jamhuriyar Nijar wanda yake mika gaisuwar fata alheri ya ce gare mu duka da kuma shirin a bari hutu da fatar an tashi lafiya. Sai gaisuwar fata alheri daga Ahmadu manaja Bauchi da ke Bauchi unguwar karufin madaki da yake so a mika mashi gaisuwa fata alheri da sada zumunci ga Malam Musa Abdullahi headmaster na makarantar babban mutum da ke shikal a bauchi sai malama ummi umar da ke koyarwa a karamar sakandare ta bakaru da mai girma dan juma bauchi honorable alhaji bashir yakubu lami sai uban duman bauchi alhaji nasiru ma'azu sai tsohon sarkin ganin uban duman bauchi alhaji sirajo moli da dan ladi kaura na kauran bauchi sai sarkin garin langas alhaji abdulrahman yalwa daga ƙarshe yana gaida sarkin motan sarkin bauchi alhaji baba shehu lami wannan gaisuwa ce ta sarakuna da fatar an tashi lafiya sai kuma dubin gaisuwar fata alheri ga haddabi mai kwamfuta mai yama da zaki su dangi zomawa da comrade ilyas yakubu gawa da Muhammad Nasir Sokoto sai taso Iliyasu Magami da Yahaya Dano Azare sai Sani Ashakura da mai girma sarkin kudin Ugushi Idris Abubakar sai Honorable Bala Kokani Kebbi da fatar an tashi lafiya. To sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga Isu Dila Faki da fata alkhairi zuwa ga mai martaban kauren zazzau hakimin Faki Alhaji Jafaru Aliyu da sarki sarkin faki alhaji sani jafaru aliyu da kuma sarkin hausawan garejin Olude alhaji rabi'u bura ya ce na mika gaisuwa zuwa ga shugaban hausawan garejin ologe alhassan mai afiya da alhaji bashir mai katako bakin kasuwa faki da magajin gadon kaya faki da murtala dan faki da gambo laska faki da yakubu izi faki da kuma jamilu mai kasida gidan fulani faki da alhaji magajin yakin gidan fulani da ashiru dan kamar shufaki da alhaji haruna walo faki da bala gidan sharifai faki da aminu gidan su ne koko titi faki da gambo mai gyada dan ganye faki da alhaji harusu na alhaji tasi faki da lawal hambali dan sulba da kuma garba na hali kamba da abubakar sa'ad ganye da garba sabiola gashuwa da macido sarkin ruwa faki da tahiru dan faki nuhu lawal faki da gale suratu faki da masa'udu alasan faki daga karshe da 'ya'yansa hassan da husaina da hassan da husaini da fatan duk sun ji kuma suna cikin koshin lafiya mai gaida su iso dila faki yawa to baba ga fili ga mai <laughs> gaskiya ba gobe da magobe <laughs> ga na gobe na gobe eh, haka Madalla jama'a masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyo muryar Amurka VOA barkanmu da warhaka. haka. to kamar yadda kuka ji a cikin gabatarwar wato jagororin shirin cikin iko Allah muna tare da ɗaya daga cikin matasan mawakan katsina dukko tarayyar Najeriya wanda ya amsa katin gayyata ta daga katsina dukku ya tattaki ya zo nan maraɗi bin sani ba ko tsibiri zai wuce domin ya gaya da gobarawa wato haruna zango mai wakar bagobara ta zo ka tsana kamar yadda aka fi sanarsa domin 'yan magana sun ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi malam haruna sai a gabatar da kai ga masu wato sauraron muryar amurka a wannan shiri na abari ya huce a da farko dai sunana haruna shitu wanda aka fi sani da haruna zango a ɗaya daga cikin mawakan hausa da ke Najeriya. To Madalla, Malam Haruna ga ka a maraɗi kuma jamhuriyar Nijar, ni ka zo yi. To abin da yake tafi da ni, koko ya kawo ni shine na zo domin amsa muhimmiyar gayyata da wannan tasha taimin taku mai albarka. To Malam Haruna ba mu takaitaccen tarihin rayuwarka a gurguje. Da farko dai ni an haife ni a jihar Katsina, na yi primary school, na kuma yi secondary school. na kuma yi karatu na muhammadiya na'am shi ma bakin gwargwado abin da ya sawaka eh kuma na yi karatu na diploma gaba da secondary kenan wanda kuma gashi a yanzu muna cikin harkar waka ana ta damawa da mu kai lalle an sha gwagwarmaya to mala haruna me ya jefa ka cikin lamarin waƙoƙi waɗannan na hausa na zamani to ka san ita rayuwa kowane ɗan adam da allah ya yi shi akwai ɓangaren da ya aje shi eh. kuma za ka ga wani tun yana yaro akwai abin da yake ra'ayi mhm. wanda kuma gurin shi Allah ya cika mishi wannan buri to ni gaskiya ko da ina yaro Allah ya sanya mun son waka <laughs> wanda idan na je irin wuri haka wanda mawaka suke gabatar da waƙoƙi tun ma irin mawaka na gargajiya to gaskiya in dai ana gabatar da waka ina jin a jikina cewa ina ma a ce ni ne wanda gaskiya abin yana tsammani sosai eh. a allah da ikonsa kuma sai ya nufa ni ma za na yi waka wanda gashi muna ta yi bakin kokari kuma alhamdulillah sako yana zuwa inda ake bukata. ainihi za mu so sanin ko masu so sauraro za su so sanin da wata waka ce ka fara yin waka. To eh wakar kuma da na fara da ita ita ce wata waka ta baiko na baikon shi ubangidana wanda shine ubangidana a harkar waka da wakar baikonsa ce na fara lokacin da aka yi masa baiko shi da masoyiyarsa mm. to sai na rubuta wannan waka ta baiko na je a studio nasa a na rera wannan waka to wannan waka ma zan iya ce ma ita ce silar shiga ta harkar waka saboda daga nan ne da allah ya haɗa ni da shi a kuma shi kenan na ci gaba da zama a sa a studio studiyon shi kenan wanda nan ne ta faɗi tashi wanda har yanzu ni ma cikin ikon Allah gani da studio na. Tumala Haruna cikin waƙoƙin da kai akwai wata waƙa mai taken bagobura ta zo katsina hijira ta zo katsina abin da ya sanya na yi ta kasan da ba gobiri da ba katsine dan juma ne da dan jimmai na'am ko kuma in ce mu katsinawa iyayen gida ne ga goburawa shi yasa duk inda ba goburi yake in ya gaba katsine za ka ga yana ba da girma har jikin shi yake saboda ya ga mai gidansa ba tilas mu ja na an kwaso bayani amma idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu karasa wannan hira ko? To muna muna ƙara jinjinawa eh, babban bakonmu da kuma abokin aikinmu wakilinmu almansir. Haka. a da ya mana wannan hirar sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana za mu nufi Ghana insha Allah na <laughs> mu je mu gane kenan yawa za mu je mu gane sai a ba mu aron kunnuwan su insha Allah to baba eh, wannan labarin da zan baka yau labari ne da mai rubuta mai wanda ya wallafa ya ce wai hmm. ya faru ne ya ce ya faru ne a jihar Yobe ni dai ban da tabbacin haka ya ce wani ya ce wata mata ce ta lura cewa kullum idan mijinta ya kwanta sai ya juya baya ya ta tunda dai kaga wannan zamani ne na intanet baba shi wannan wanda ya bada labarin sai ya ce wai to haka ya lura matar ta lura cewa kowane lokaci suke tare da mijin hankali shi yana kan waya yana ta abin da hausawa suke cewa chatting hmm. <laughs> a dandalin sada zumunta to sai aka ci sa'a wani lokaci ya tashi ya bar wayar a buɗe <laughs> sai da ta duba sai ta kula cewa ashe yana hira ne da wata a cikin waya kowane lokaci a wata abokiyar shi a facebook yana hira a cikin waya to shi kenan sai ta yi dabara sai ta <laughs> dabara sai ta ta buɗe wani shafi da sunan namiji sai ta gayyace shi a matsayin aboki sai ya ansa <laughs> ya ansa suka zama abokai ke dan ba mm. <laughs> a facebook bai san cewa ita ba ce. Koyo. Sai shi ke nan sai to kafin nan a wannan rakin da suke yi da wancan ta ɗaɗɗauki rakin ta kwafa ta kwafa ta kwafa ta kwafa ta ɗaɗɗauki hotuna. Mm. Duk ta ɗauka. Sai shi ke nan sai ta tura mashi da saƙo. daga ni sai kai kai eh, ya irin haka wani ba eh, a dandalin kowa zai yawa tsakanin su su bi sai ta ce na lura cewa ta ce ni sunana wane ni kuma ina kungiyar yan boko haram na lura cewa kuna abokantaka da matata kuna aika sakonni ta ce idan in kaci musu ga sakon da ka aika rana kaza ka ce kaza ta ce kaza ka ce kaza ta ce kaza ka ce kaza ta ce kaza da ce to ina baka kashe ni idan baka fita harkan matata ba mm. duk abin da zai faru da kai da iyalinka baki ɗaya kai ka ja na farko dai sunanka wani kana aiki a wuri kaza kuma kana unguwa kaza kana unguwa kaza abokin ka sunan shi wane da wane da wane da wane ke za ka ta bai da wahala <laughs> to tun da ita ce ba san ta san gobi hmm. sunan matar ka kaza ƴaƴan ka wane da wane da wane da wane na farko kaza kaza kaza ga dole kiyaye ce. ga abincin da ka fi so ga karfe nawa kake karfe kaza kake tafiya wurin aiki ga hanyar da kake bi ga hanyar da kake dawowa to dan ka san cewa ina kallon ka da dole ne da bai na san kai kowa ne na san komi da komi game da kai mm. kashe nike baka idan ka kara duk abin da ya faru da duk nan da mutanen da na ambata kan kaza habawa tana aika wani a gida ne ba take zanne eh. tana kallon shi haba sai ta gama mutumin ka zufa ta kama shi eh. ya tashi zubar ta ce me ya faru ne haka ina ya iya ansawa ya ce wai nan da nan ya je ya sassauta dukan hanyoyin sadarwa da yake abin eh, Gama ɗaya ba ya fice daga whatsapp ya fice daga facebook duk kowane ya sauke shafukan shi hmm. kai nan gwamma bai tsaya a nan ba ita wannan waya da yake amfani da ita ma da take iya hawan intanet hmm. ya je sai da ta ya je so wadda ba ta hawa intanet ba abin da take da kira ya kira ya ce ya ce a ah, ce kai shi social media nan yana hana addini baya bari shi <laughs> addini kaga yace a daga wannan lokacin ya kamata yana yana sallah mm, yana ibada mm. yana ibada abin da ya kamata yi kenan saboda haka shi daga yanzu eh, ta ta kare kenan eh wanda faru ta kare <laughs> shi da bai san cewa kada aka bai san sanadin wannan <laughs> da ta to ko ba komai dai ta riba eh, ko ai ba ta da akwai hikima Eh, ta ce ko ba komai ta ci riba ba wai ta hana shi wannan abin hira da wancan ba amma ya komo gado kuma addini gaskiya <laughs> wallahi gaskiya lawata da ta yi hikima sosai Allah ya sa mata za su rika irin hikima ba zaki ba zaki ba fada ba zaki a samu inganta harka eh, eh, hmm. dangantaka zamantakewa tsakanin iyali <laughs> to da ka fara ba ta fara daga mana hannun sabili da aka ce da su ta burki nan yanzu a madadin baba ya ko bakeri alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. san Shiga shirin ba shanu shi ne na gujewa abin da babu ne ba na son shiga cikin sa zaunawa Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.